سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم غانا تغب وتر رمضان تغمائه صلى الله عليه وسلم ليلة في بودة ثلاثين هدو وما يوم شاء تقص وتر ضفي miladiya dubu da goma sha Allah mai girma da buwaya ya haɗa mu a wannan masallaci namu na al-Imam Al-Qayyim alayhi rahmatullah domin shi gaba da tafsirin littafin sama mai albarka. Muna aya ta tamanin da shida karatunmu ya gudana jiya a ƙarƙashinta. Ba mu kammala bayani ba, saboda haka da izinin Allah yau za mu shiga ayar da take bayani akan gaisuwa da hukunce-hukuncen ta a cikin musulunci ya ake gaisuwa a cikin musulunci sannan ya ake mai da gaisuwa a cikin musulunci da kuma da musulunci بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم هي مفسرة وأن آية الله سبحانه وتعالى هنا سوى وإذا حييتم بتحية idan aka yi muku gaisuwa da wata gaisuwa aka gaishe ku da wani irin nau'i na gaisuwa to ku hayyu bi ahsana minha to kuma ku mai da wannan gaisuwar da wadda take ta ka an ce maka assalamu alaikum kai kuma ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah an ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah ka kara da wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu bi ahsana min haji aw kutuha ko kuma kumai da wannan gaisuwar yadda aka muku an ce maka assalamu alaikum kai ma ka ce wa alaikum assalam ko kuma ka ce assalamu alaikum kai wanda kai ta yi daidai inna Allah kana ala kulli shay'in hakiba Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance akan kowane al'amari mai kididdigewa ne kuma yana lissafawa kuma shine zai yi bincike akan aikin da aikata kuma ya ba da lada jiya mun tattauna akan mas'aloli da malaman mu suka tattauna na tafsiri wanda suke da alaƙa da wannan ayar mai darata. saboda haka yau ma da izinin Allah za mu ci gaba da bayani akan waɗannan hukunce-hukunce ko matsaloli ko na jibba da suke da alaƙa da sallama ko gaisuwa irin ta addinin musulunci. Abu da za mu faɗi yau na farko shi ne, mashru'iyyatu salami ala man yuqrafu wa ala man la Cikin abin da ke da alaƙa da gaisuwa a cikin addinin musulunci, yi ma juna sallama an shar'anta mana cewa da wanda muka san shi da wanda ba mu san shi ba mai masa ba idan ka zo ka tarar da mutane ko ka san su ko baka san su ba to abin da ake bukata kai musu hukunci na musulunci cewa su musulmai ne idan kai sallaman nan ya dace musulmai kama wa to ka aje sallama inda ya cancanta ka aje ta domin waɗanda ya cancanta a fara musu sallama su ne musulmai idan kuma aka yi ta rashin sa'a waɗanda ka tarar ka mutu sallaman nan baka ba musulmai bane to kai dai ka isar da umarnin da Allah subhanahu wata'ala da ma'aikinsu sallallahu alaihi wa sallam suka maka na cewa ka yaɗa sallama in ka ga mutane saboda hadisin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim riwayar sayyidina Abdullahi ibn Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhuma yace أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولمتين يتنبيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أي الإسلام خير يقول يا ما أيتم أن أتفصلين شينيك wani musulunci ne mutum zai aikata a cikin ayyukan musulunci wani aiki ne fi alhairi yin waɗannan hadisan ko yin waɗannan tambayoyin sun yawaita ga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bada amsoshi mabambanta malaman mu suka ce babu cin karo a tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san mutanen da yake magana da su idan ka zo kai tambaya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin abin da malaman mu na usulul fiqh suke cewa mu'aatul khilaf mu'aatul khilaf lura da sabani wane ne ya tambayar ne matsalarsa sayyidina abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala wani aiki Allah ya fi wani aiki ya fi falala a wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace imanun billahi wa rasuli jin imani da Allah da ma'aikinsa qultu thumma bada sai nace sai me ya ma'aikin Allah qala birru liwalidayhi ta yi ma iyaye biyayya qala thumma madha yace sai na ce kuma sai ne qala as-salatu ala waqtiha yin sallah a lokutan ta yace wala wistazattuhu la jahil da na ci gaba da tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya kara mini amsa kun ga anan abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aka tambaye shi ya bada amsa kenan addinin musulunci a cikin ayyukansa wanda yake wannan sai malamai suka ce da Allah sama ya lura da Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu sai ba shi amsa gwagwadan tsayar da ya yi gwagwadan shi abin da yake bukata wata ta zo ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani musulunci ya ce? yake da Allah sama ya ba ta amsa daga cikin amsar ta yace kuma hajjun mabrur sannan hajjin da aka yi shi ba shi hajji fitacce hajjin da aka yi shi dan Allah da kudin halal to a nan kuma wani mutum ya zo ya tambayi manzali da sani ya ci ayyu ita ayyul ayyu khairu ya ma'aikin Allah a cikin ayyukan musulunci wanne yafi qala sai ya ce tud'imu at'ama ka ciyar da abinci ka ciyar da mabukata abinci waɗanda suke da bukata ka ciyar da su وتدعو السلام على من أردت ومن a تعرف sannan kai sallama ga wanda ka san shi da wanda baka san shi manzo sama ya lura da bai wannan tambayar waye shi sai ba shi wannan amsa yace musulunci a cikin ayyukansa wanda yafi alkhairi shine ne abu biyu it'amu at'am wa qira'atu salam ciyar da abinci da waɗanda suke da bukata sannan kuma bayan haka yin sallama da wanda ka san shi da wanda baka san shi ba to daga ka'idan mu ta musulunci ita ce in ka zo ka tarar da mutane ko ka damu da mutane in ka san su dama musulmai ne ka musu sallama in baka san su ba ka musu sallama in ka san su ba musulmai bane ba za ka musu sallama kun ji abin uku waɗanda ka san su musulmai to hum aula bi salamika su suka fi tantanta ka musu sallama sai in na biyu nau'i na biyu waɗanda baka san su ba su ma kai musu hukunci na musulunci sai kai musu sallama sai nau'i na uku ka san su ba musulmai bane wannan ba za ka musu sallama ba saboda abin da za mu gani nan gaba kun gane abu na farko ce abu na biyu wujubu salam inda iradati dukhuli al-buyut musulunci ya shar'anta mana in za mu shiga gidaje ko gidanmu ko ba gidanmu ba sallama ko gidanka za ka shiga ko ba gidanka za ka shiga ba kai kallon Allah subhanahu wata'ala ce bai za da haltun buyutan fasallimu ala anfusikum a min indillahi mubarakatan tayyiban idan za ku shiga gidaje wasu gidaje to fasallimu ala anfusikum ku yi madunan ku sallama ku yaɗa sallama ku yi sallama kafin ku shiga a matsayin mai tahiyyatan min indillah wannan gaisuwa ce daga Allah mubarakatan mai albarka tayyibatan kuma mai tsarki saboda haka in za ka shiga gidanka kai sallama ko da gidanka ne kai sallama in ma ba gidanka za ka shiga ba kai sallama wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah ko da gidan mama ta zan shiga zan shiga ɗakin mama ta sai ne sallama ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace kana son ka ga mahaifiyarka a yanayin da ba ta son ka ganta yace a a ya mahaifin Allah bazan san yace faqra alaihi assalama kai mata sallama ko maka za ka shiga kai mata sallama sannan sallama daban istizani daban istizani mai izini bayan kai sallama an amsa maka da kuma kai ne izini ذا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها لما لم يسكت خرج الكلام مخرج الغالب magana an fitar da ita ne an zo da ita ne an rinjayar da abin da ya fi faruwa me ya fi faruwa suna shiga gidajen da ba na ku ko gidanka za ka shiga kai sallama ka nemi kuma izini bayan ka ce assalamu alaikum an amsa maka to kuma sannan ka jira abinda ayoyin suratul nur suke ta bayani a kai kun gane saboda haka in za a shiga gidaje an shar'anta mana ai sallama kai gidan nan ko ba kowa ko ba kowa kai sallama sannan na uku at-taslimu idza jaa al masjid sannan an shar'anta mana in ka zo wani majalisi inda ake fira to kai sallama amma malaman mu sun fitar da wasu majalis ba a yi sallama in ka shigo kawai ka zauna daga ciki suka ce akwai majlisu qira'atil qur'ani wadanda ake karatun alqur'ani ba za ka ce ke sallama ba saboda kar ka shagaltar da mai karatun alqur'ani sai ya amsa maka haka inda ake dirasa ta hadisi ake karatun hadisi malamai suka ce ka samu waje ka zauna ba sai ke sallama ba za mu ga wasu wajaje da malamai suka ware suka ce su ba a sallama a wajen kankan to amma idan ka zo majalisin da ake fira ake tattaunawa to kai sallama kafin ka shiga ko ka zauna kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin al-Adab al-Mufrad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jaa ahadukum al-majlisa falyusallim idan ɗayan ku ya zo majalisi wajen da ake fira wajen da ake zama ya sallama in raja'a fal yusallim in ya tafi ya sake dawowa to ya sallama kai ya ci ina tunayi ya sake yi fa inna al-ukhra laysat bi ahqqa min al-adna wa min al-ula domin tabiyin ta fi ba ta fi cancanta fiye da ta farkon ba ta farkon da aka yi ta tashi in ka sake dawowa kai sallama saboda saboda ana son a yada sallama a tsakanin al'umma ta musulunci mun gane saboda haka daga cikin ladubban sallama idan mutum ya zo wani waje da ake fira to ya yi sallama wajen da ake zama ya yi musu sallama shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man bada bil fa za su je tujibuhu mutumin da ya zo ya fara magana da yi sallama ba ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ce amsa masa magana wani kawai ana zaune sai zai ce dan na ina kaza ba ku ga kaza ba sai a shu a tare shi hatta yusallima har sai sallama in ya sallama sai amsa masa magana sannan ladabi na hudu na sallama wujuhul isma'i isma'il salam kada kai sallama ciki ciki kai sallama da za a yi kada ka ce aina ya a hankali a'a duk abubuwan da ake son a amsa maka to ana son ka yi su a bayyane a yin sallama a bayyane ake yi haka tashmitul abish abish mutumin da ya atishawa shi ya ce alhamdulillah a domin yana son a ce masa yan hamuka kai kuma sai ka ce masa yan hamuka ta yadda zai ji shi kuma idan ya ji sai ya maka yahdikumullahu wa yusbihu balakum shi ma ya abayyane irin waɗannan abubuwan a bayyane ake yin su ana son ka ji yadda ɗan uwanka musulmai to naka ba dai bane mutum ya zo majalisi ko inda ya karɓi ya tafi da mutane shi ke nan sai ya sallama ciki ciki a'a al-isma ka ji yadda sallama asarin ubaidi ubaidun tabi'i yace tun متحدثا فيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما yace na zo wani waje a wannan wajen akwai sayyidina Abdullahi dan Umar malamin su fa qala yace idza sallamta fa aslim da ya sallama sai ya sallama ciki ciki ba aji ba sai yace ya ubayyu idza sallamta fa idan za ka sallama to ka jiyar da mutane fa innaha tahiyyatun min indillahi mubarakatun tayyibatun domin sallama gaisuwa ce daga Allah gaisuwa ne albarka gaisuwa ne sarki to ya za ka yi ciki ciki wajibi ne idan za ka yi sallama ka ji yadda mutane mutane su ji ka domin su amsa maka kada ka ci aina yi, alhaji kuma ba wanda ya ji ka wajibi ne wannan asali sahihi ne yana cin al'adabin rufar na al-Imam sannan ya halatta a yi ma mata sannama. ya alasta an gamu da mata a musu tallafa. malamai suka ce wa dalika idza kanat al fitnatu ma'munatan amma idan an kubuta daga fitina domin wani zubin kuma daga daga neman aminci kuma sai a jawo su shi yasa shauki ke lissafa mana matakan da suke kaiwa zuwa ga zina yace nadratun faftisamatun fa fakalamun fa faliqa'u yace matakan da suke kaiwa zuwa ga zina kamar haka ne nazaratu kallo kallo shi yasa a wani kauli ake cewa an-nazratu sahmun min sihari billi tudi to wani mashi ne daga sheta yana ɗaya daga cikin masu sukan sheta shi yasa akwai jayayya a tsakanin ido da zuciya zuciya tana cewa kai ido kai kake damun bala'i kai kake leƙo min ku kallo zuci shi kuma yadda yake ƙarya kike yi zuciya sai kike tarsa samun abu ni kuma sai in je in hauro shi sa imam ibn qayyim alaihi rahmatullah a cikin littafin sa al-jawab al-kafi liman sa'ala an ad-dawa' ash-shafi ko ad-da' wa ad-dawa' yace akwai sabubban zunubi daga ciki akwai mai al-khatara tunanin zuciya tunanin zuciya ko tari zunubi daga zuciya yake zuwa sannan sai akwai annazara ke kallo da ido alhatara bilkal da zuciya sannan sai mai sai annazara dubi da ido sannan sai annabba turtawa da baki sannan sai na ƙarshe alkhutwa takawa a tafi inda ake saba waɗannan abubuwan guda hudu sai mutum yi takakun faddar alhatara tunanin zuciya zuciyarka kawai sai ta rika raya maka abu mara kyau to kai kokari ka yaki wannan tunanin mummuna Kuma ba ka ba sai zama maka da gaske daga nan sai an nazara dubi da ido sannan sai na uku shine addaffa furtawa da baki sai na ƙarshe kuma alƙudwa takawa da kama matakan zunubi kusan duk sun tattara a wannan to shine shauki yake ce mana nazaratun dubi faftisamatun shi ke nan kuma mutum ya kalli wani ya kalle ta kuma sai shi, sai canza mata fuska canzawa fuska ya mata murmushi fa salamun sai kuma gaisuwa ha ina gaji a fa salamun sai a gaisuwa fa salamun sai a fara fira fa maw'idun in ba ta yi ba sai ayi alƙawari fa likawu kuma sai a haɗu ya sa malamai suka ce ya halatta ai mabata sallama amma idan ka kana alfitnatu ma'mulatan idan ya zama an kubuta daga fitina sallama ka ba za ta ja maka fitina ba sannan sallama ka ba za ta jawo ma wacce kai ma sallama fitina to da ka ji tsoron Allah in ka san cewa sallama ta kai za ta jawo maka fitina to ka ba ta shi yake a babi na saddin dariya akwai dari'atun mubahatun ila ne ila fi'li shay'in muharram malamai suka ce ya yajibu sadduha akwai hanya asalin ta halacci amma kuma za ta kai ka zuwa ga haram musulunci sai ce bai halarta ka yi ta ba kun gane hanya ce an halarta maka ita asali amma kuma za ta fallar da kai zuwa ga aikata haramu sai malamai suka ce kada ka ji wannan hanya ya waje baka toshe ma kanka wannan hanya kan ka ji ta kan ka kama wannan hanya ka ji za ka to asali ne ba mata sallama halatta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih bukhari ya taba wuce wasu mata suna da yawa sallama alaihin wa qala assalamu alaikum manzon Allah sun ya daga hannu ya musu sallama ai ce assalamu alaikum sadaka idan an kubuta daga fitina babu laifi na namiji ya mace sallama babu laifi mace ta ma namiji sallama amma ina kaddara mana idan kana fitnatu ma'mulan idan ya kasance fitina an kubuta daga fitina kamar yadda ya halatta kuma namiji ya je gaida mace mace mara lafiya ko da ba muharramar sa bace shi ma malamai suka ce wa dalika idza kanat al-fitnah ma'muna idan an kubuta daga bikina amma idan wannan gaisuwar za ta jawo bikina ta ne halal to da kazari'atun mubaha tusilu ila kulli shay'in muharramin yajibu tasfuha malamai suka ce hanyar da take ta halatta amma za ta kai ka zuwa ga yin banda aikata abin da Allah bai yarda da shi ba to kakka bi wannan hanya kakka bi wannan hanya mun gane to da kamata ya halitta a musu sallama amma idan ba za a wannan sallama kuma ba za ta zama tsangwalolo ba ba za ta jawo kina a je neman lada a kuma jawo ne yi. mun gane sannan abu na gaba shine la yajuzu bad'ul yahudi wan nasara bis salam da yahudu da nasara kiristoci da yahudawa bai halasta a fara musu sallama bai halatta a yi ma yahudu da nasara sallama manzon Allah ta sama a hadisi sahihi yace la tabdaku ahlal kitabi da salam kan ku fara ma ahlul kitabi sallama kirista bai halasta ka fara musu sallama ba bambanta jiya mas'alar da muka tattauna a kai mayar musu da sallama muka tattauna ko kun tuno a yi. yau muna bayani ne akan fara yi muku sallama bi halin. duk yadda kake da mai gidanka a ofis ko a shago ko a wata harka ko kake da wani aboki na na na kirista to duk yadda kuka yi ba za ka fara muku sallama ba da kuma ya hana la tabda'u ahli alkitabi bis salami ka ku fara ma ahli alkitabi kiristoci da yahudawa da sauran arna ga baki dai bai halatta ka fara musu sallama ba ba a musu sallama addinin mu na musulunci addini ne da yake da hafa'i addini ne da bai da fada ba in za ka yi addinin musulunci ka yi da gaske sannan babu mujamala babu mudahana a cikin addinin mu na musulunci saboda kafirai su yadda da kai to bari ka bari ka karyar da wata ka'ida ta addinin ka na musulunci domin su yadda da kai ba za su taɓa yadda da kai ba ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم da gudu da nasara wallahi ba za su taɓa yadda da kai ba har sai idan ka bi hanyar kuma ku sai wani kitti wani babban fada ya taɓa fada lokacin da suka lokacin da turawa suka shiga ƙasar masa. ya tara ƙananan ƙananan fastoci yana musu jawabi yake ku sani ba mun zo wannan ƙasa ba ce domin mu mai da waɗannan su bi addinin su ba addinin mu muke son su ba dan idan suka bi addinin mu da sauransu abin da muke so shine su lalace su zama ba su da addini su ki bin addinin su ba su namu su zama lalatattu dabbobi su fi su daraja haka ya faɗa musu ko burin ke. shi ya sa makiya musulunci duk hanyar da za su bi su ga sun fata addinin musulunci ga sunan fannona mabambanta sun shiga cikin jami'a rasa ta jami'a akwai istishraqi in ka shiga ta jami'a sai a tacce ka ta can ka karanta islamic studies ko shari'a do ko kuma ka karanta larabci amma ba abin da ya ka da musulunci da kai za a haɗa baki a cikin musulunci kai ne za ku zo ka cin gyaran Allah kai ne za ka cin gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ke ka ji ya jawo wata doka ta musulunci wanda ta tabbata a cikin alkur'ani sai ce akwai babarin jama'a a eh, da larabci ya ce kanunun barbariyun ko washi wannan doka ce da ke kamata da dabbobi dokar Allah manzo Allah ka a fara musu sallama ba kyau a fara musu sallama sannan matsala ta gaba ya juzu salamu fi makamin يختلف فيه المسلمون مسلمون وغيرهم ya halatta mutum ya zo wucewa sai ya tarar da wasu mutane sun damu akwai musulmai a wajen akwai wanda ba musulmai ba to ya halatta kai sallama ka wuce wannan da kai musallama musulmai ka musallama assalamu alaikum ya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba wuce wani majalisi a cikin sa akwai musulmai da wannan da ba musulmai ba fa sallama alaihim ke ce assalamu alaikum to daga ya hada da musulmai kai sannan ka'ida ta gaba ita ce yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir karami shi yake ma babban sallama a ka'idar musulunci idan aka zo karami shi zai ma babban sallama warrakibu 'ala al-mashi sannan kuma wanda yake kan abun hawa shi zai ma nakasa sallama wal mashi 'ala mutumin da yake tafiya kuma a tsaye shi zai mana zaune sallama wal qalilu ala al sannan kuma yan kadan su za su ma masu yawa sallama amma wannan ka'ida ce take juya sai aka samu babba kuwar rakib sai aka samu karami kuwa almashi wa zai ma wani sallama kenan karami shi yake kasa babba shi ke kan abun hawa wa zai ma wani sallama kenan babba zai ma karami alhali asali karami shi zai ma shi zai mababba babba in an zo wucewa an haɗu kowa na ƙasa idan sun yi daidai babba na ƙasa karami na ƙasa to karami shi zai ma babba sallama amma sai aka samu akasi babba shi ke kan abin hawa karami kuma na kan abin ƙasa na ƙasa to shi babban shi zai ma na karamin sallama ka'ida ta duniya sannan sai aka samu babba shi ke tsaye karami kuma shi ke zaune to babban nan shi zai makaramin nan sallama idan ku aka yi ta'a karami shi ke kan abin hawa to shi ke nan ta tana nan shi ne karami sannan kuma shi ne yake kan abin hawa sai ma na kasa sallama kuma shi ne babba mun gane wannan hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu wannan ka'ida yusallimu at-taghiru 'ala al-kabir wal qa'idu wal mashi 'ala al-qa'idi wal والراكب على الماشي والقليل على الكثير karamiya ya sallama na kan abun hawaye ma na kasa sallama wanda yake tafiya a tsaye ma na zaune sallama sannan yan kaɗan su yi ma masu yawa sallama ka'ida ta gaban suke da alaƙa da sallama haihun nasi man bada abin salami fiyayye a cikin mutane shine wanda ya fara yin sallama an haɗu ko da ka san hakkin ka ne kai a maka to kai da ka fara yin sallama to kai ka fi kai ka fi samun alkhairi kai ne babba sai kuka game da yaro duk kuna kan ƙasa duk kuna ƙasa kai to kai gaggawa fara yi masa sallama to ka fi alkhairi a wurin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi na al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim yace لا يهد muslimin an yaqdura يقتل اخاه thalath bi halatta المسلمين ya kaurace ma dan uwanka dan uwansa musulmi ba fiye da kwana uku a musulunci ya halatta ai gaba ta kwana uku wani ya dan fata maka rai ya halatta ku dan yi gaba ta kwana uku a dan gwangwaje a mori ko in akwai morewa a cikin gaba kwana uku sannan kuma kada ku kai ran alhamis in ku kai ran alhamis to za a bar ayyukansu a ƙasa ba za a kai sama ba ranar alhamis ake ɗaukar ayyukan bayi in ji annan sallallahu alaihi wasallam a kai su sama ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih to ran yaushe yawmul khamis fi yawmul khamis ake yin wannan ranar alhamis manzo Allah sun sani in aka ɗauka ayyukan bayi za a kai sama sai an na madauki sai shi ce ce da wane da wane suna gaba kuma ayyukan sa kasa har sai hatta ya tsaliha har sai sun yi sulhu in sun shirya ta rika ma juna magana suna ma juna sallama to shi ke nan sai a ɗauki ayyukansu a kai to kaga ya halatta a yi gaba ka kwana uku amma ka a shigar da alhamis a ciki in ka shigar da kuka shigar da alhamis a cikin gaban ku a shi ke kaga wannan zamanin ayyuka fa da yawa fa ba su tafiya kan gaba gaba Allah kaɗai sun yau gaba da ake yi a cikin mu sai Allah shi kyauta Allah ya sa mu rika sulhu to sallama manzo Allah da sun yace bi halatta musulmi ya kaurace mata uwansa musulmi ba fiye da kwana uku fayaltaqiyani fayuqridu hadha wa yuqridu hadha sai ta hadu sai wannan ya juya ba wannan baya wannan baya juya ba wannan baya sai juya ba wannan keya bai ganshi ba ya ganshi bai ganshi ba to zai mai sallama ba mazo sai ya ce wa khayruhu man ladhi yabda'u bi salam Yayye a cikin mutane shi ne wanda zai fara sallama ana gaba sai dai ya haƙuri da gaba sai takko su haɗu ya ce assalamu alaikum ya masa sallama saboda wani babbar gaba gaba ta asali ita ce ku zama ba ku sallama shi yasa ai lokacin da aka ce ai gaba da sayyiduna ka'ab dan malik radiyallahu ta'ala anhu me aka ce ka'a masa ka'a masa sallama kun san kissa abu ai tana da tsauri ka'abu dan maliku radiyallahu ta'ala anhu da wasu sahabbai guda biyu an tafi yakin tabuka su ba su tafi ba haka nan suka ki tafiya ba dalili su ba munafukai bane sannan bayan su ba munafukai bane babu dalilin da ya hana su tafiya na sayyiduna ka'abu yace wallahi ban taba yin noma in samu arziki kamar wannan shekarar ba ban taba jin lafiya kamar wannan shekarar ba amma shaitan ya zo ya mamaye zuciyar na ka abu bai samu damar tafiya yakin ta buka ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo munafikai sai su zo manzo Allah sama ya gama sallah zai zo da ya ma'aikin Allah mata ta ce ba ta da lafiya shi ya sa ban samu manzo sai ce izhab yaghfirillahu lak kaga Allah zai gafarta maka suka yi ta zuwa aka ce maka abu kai ka abu kai da ka iya baki kana da fasaha ga ka ka iya waka ka je wajen manzo Allah zai kai ma ka faɗa ƙarya mana a yafe maka yace wallahi laqad alimtu anni idza kadabtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna Allah subhanahu wa ta'ala yunzilu fiyya wallahi na san in ne ƙarya ta Allah ya faɗa ma annabi ce ba zan yi ƙarya ba ya tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da waɗannan mutanen guda biyu suka kiyama ita Allah Allah ba abin da ya hana mu tafiya haka nan Muna munafikai sun zo an kisa tafi Allah ya gafarta musu ka abu da shi da mutane biyu da basu laifi ba suka zo sai a je zama dan gwalolo ciwon ɗan karkara sai ya tafi ya ce suka manzalin sun ya ce ku tafi Allah zai bayani game da suka tafi sun zata za a tokar da wata aya a ce an yafe musu kawai ce ga sako manzon sun ya ce a je a yada a gari kada wanda ya sake maka abu sallama da shi da waɗannan mutanen bi ka a sake musu sallama ka a sake musu sallama can bayan 'yan kwanaki kuma ya in sun yi sallama sai amsa aka ce in sun yi ma ka amsa in sun shiga kasuwa ka aiki niki da su kwana hamsin kwana hamsin cur ba a magana da su in sun yi sallama ba za a amsa musu hadisin kama akwai tarbiyya da yawa a cikinsa Ka'ab ya ce damuwa ta dame shi ran nan kawai yana da makwabci makwabcin nan nasa dan babbansa ne sai haura ta gidan ya haura ta katanga shi assalamu alaikum dan mutum na ce dan uwan baban shi ko kanin baban shi sai ya gane shi sai ya banza da shi ya kuma kwala sallama ya banza da shi ya kuma kwala sallama ya banza da shi yace sai ya fada dakin shi shi sai ya juya mai baki ya juya mishi baya ya juya baya shi shi dan mutum nan ka'ab ya ce ya juyo ya fuskanto shi ya ce amma alamu anni uhibbu Allah wa rasulahu yanzu gidan Allah tsakaninka da Allah baka san ni ina son Allah da ma'aikinsa ba in baka sallama ba za ka amsa mu ba ta Allahu a'lamu sai na ya Allah ya sani shikenan bai ƙara komai ba Abi ya dawo gida ya ci gaba da kuka karshe ya makansa turki ya daura kan ya ce mutuwa ta zo kawai zai fashi da rayuwarsa annabi ya hana a mushi magana shin yana zuwa masallaci kullum sai ya waiga ya kalli mazo sai mazo ya tsaura fuska da wai ko ta nan manzo daura fuska to hakan da aka saukar da ayar da ta wanke su aka yafe musu a cikin suratul tauba to kun ga gaba asali haramun ne a musulunci amma akwai waɗanda musulunci ya ce ai gaba da su ba za a amsa sallamar su saboda hadisin ka abu din nan abu na gaba hal yajibu raddu salami ala ashabil ma'asi da masu yin sabo da ‘yan bid'a shin ya waje ba su ma a mayar musu da sallama? A shek Musawu bin Abdullahi al'adawi a fi zaɓullah ya fadi a cikin tafsirin sai ya ce, Ƙaddu salami ala ashabin ma'asi yumbana ala mafasidi wal mafadi. Masu sabo masu zunubi fasikai da ‘yan bid'a to akan kalli ne maslaha wajen yi musu sallama ko wajen mayar musu da sallama. Me maslaha? al-imam ya taymiya rahimahullah yace za a lura da abubuwa kamar haka abu na farko dan bid'a ya kaci gida akwai al-mubtadi'u da'i ila bid'atihi al-alimu bi bid'atihi akwai al-mubtadi'u ghayru da'i ila bid'atihi al-jahilu bima kana fihi min bida akwai dan malami me kawo hadisan ƙarya sai ya ƙara bid'a murta hadisan manzana sama da ayoyi na alkur'ani ya kara bid'a shekul islam jami'a yace wannan bi halatta a masa shaddama akwai al-mubtadi'ul jahil khayru da'i ila bid'ati akwai dan bid'an da bai ma san abin da yake yi ba shi dai kai an rufa masa bai sani ba kila an ce masa zikir an ce masa istighfar in bangaren shi an ci ne an ce masa salatu an ce masa san in gidan annabi sallallahu alaihi wasallam bai san abin da ake ciki ba wannan kam ya halatta ka masa sallama ya halatta in yi sallama kuma ka amsa ba. ke san abin da yake yi abu na biyu in ji shaikul islamin kimiyya ya ce za a lura da maslaha a shi ma wannan wanda aka ce amsa masa ɗin shin idan an amsa masa sallama zai jawo shi ya daina bid'a ce fahimci cewa ahlus suna mutane ne masu saukin kai masu fahimta masu jawo mutane ko kuwa an masa sallama ma zai kara girman kai ne sai dole su amsa mun ma dole su amsa to idan aka fahimci wannan sallamar da ake masa za ta kara masa girman kai shehu samun jini ya ce ba za a masa sallama idan kin yi masa sallama zai sa shi ya shiryu ya ji haushi shi kadai ne a cikin layi can bid'a zai yi sallama ba za a amsa masa ba wannan ya sa shi ya damu kamar yadda ka abu ya damu ya nemi tuba daga bid'arsa ya nemi tuba daga sabansa wannan ya halatta a ki masa sallama in ko aka ki masa sallama kuma zai tsara shiga dawa wannan sai a masa sallama kuma in ya sallama a amsa kun gane kun bambance ne to shine aka ce za a lura da maslaha da in mafsada فإن رجيت المصلحة في عدم الرد لم نرد الشيخ مصطفى العدوي يتي idan ana fatan samun wata masla'a idan an ki masa sallama to ba za a masa ba wa in khifatil mafsadatu min adam ar-rajj gadatna idan kuma an ji tsoron kan wata fitina kuma ta afkun ba a masa sallama ba to sai a masa kuma a mayar masa da sallama amma wal aslu fi zalika raddu salam asali shine kuma a mayar masa da sallama amma idan an lura da maslaha cewa in yi masa ita zama alkhairi ba za a masa in ko aka fahimci cewa a yi masa shi ya fi zama alhairi to sai a masa ina jin kowa ya gane wannan babu iskali a ciki kowa ya fahimci matsala ta fito fili الإمام النووي أتكلم للتابن عن أذكار يكتشوا وأما المبتدئ ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فينبغي أن لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام الإمام النووي يجي بدعة كوني أيكة ذنبي zunubi mai girma kuma ya ƙi tuba ya ƙi neman ilimi ya gane me ya zunubin sa al-imam nawawi yace ka a masa sallama kuma ba za a mai masa da sallama in ji al-imam nawawi a cikin littafin al-asha al-asha littafi ne da mutane da yawa kowa ya mallake shi ai ba wani babban littafi ne littafi ne ba ha sai mujallabi kaya. al-asha an-nawawiyya to a cikin al-imam nawawi ya faɗi wannan magana mas'ala ta gaba mashru'iyatu salami ala tibyan kananan yara a musu sallama a cikin yi musu sallama in ji Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah yace ka koyar da sunna da musulunci sannan za su ji a ransu cewa su ma wasu wani abu ne ashe a musulunci sannan kai kuma ka cire ma kanka girman kai in kama kananan yara sallama sajiduna Anas radiyallahu anhu ya zo wucewa ya ga wasu yara suna wasa sai musu sallama sai ce haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi لا يشرع إلقاء السلام على الذي على هؤلاء أبنا لا يشرع إلقاء السلام في حالة أي سلم با جوا جاء إن بدعة جوان هيك بول لا يشرع إلقاء السلام على الذي يقول وإن ألقاه وإن ألقي إليه لا يقول mutumin da yake bawali aka ganshi abu yana bawali to ba za a masa sallama ba in kuma shi an masa sallama to ba zai amsa ba saboda hadisin sai na abdullahi dan umar wani mutum ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kama ruwa sai yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama sai manzon sallallahu bai amsa masa to daga idan kana ba wani wani ya maka sallama wanda suke zuwa shi a waje sai wani ya zo ya maka sallama to ba za ka amsa ba? mun gane ai da manzalin sama ya gama sai ya zo sai ya ce masa na ki amsa maka sallama ne saboda ban san ambaci sunan Allah ban da sarki sunan Allah ne assalam ko manzo sun ce baya son ya ambaci sunan Allah alhali bai da sarki sannan la yuraddu la yamuddu assalama illa bil ishara mutumin da yake sallah aka masa sallama wani ya masa sallama to ba zai amsa ba sai dai ya nuni ya alama haka saboda hadisin sayyidina ah, Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma da sayyidina Abu Dawuda ya ruwaito shi manzon Allah sun sama ya fita masallacin ku masallacin ku shine masallacin farko na da aka gina a musulunci fada'atul ansar sai mutanen Madina suka fa sallamu alaihi wa huwa yusalli suka yi manzon Allah sallama sallama alhali manzon sama yana sallah qala sai mai riwaya yace fa qultu li bilal sai na ce masa giduna bilal ko Abdullahi ibn Umar yace sai na ce ma bilal kaifa kana yuddu alaihim hina kanu tusallimuna alaihi wa sallam ya manzon Allah ya amsa musu alhali yana cikin sanda kana Kulu haka dawo ba taba kafai ke manzon da mai yayi haka shin fa hannunsa haka ya bude hannunsa haka ya musu haka Alamar ya amsa kenan sarki idan kana sallah wani ya yi maka sallama ya kai haka asali ma malamai suka cika a maka sallama amma idan aka maka to kai kuma ga za ka amsa sai ka amsa da haka ba za ka amsa da baki ba kun gane sai eh, yujizu min minal jama'at idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u an al-julusi an yawudda ahaduhum idan mutane suka zo wucewa suna da yawa idan ɗaya daga cikin su ya sallama ya isa sun zo wucewa ayayi ku goma ko ku ashirin sai kuka ga wasu sun mutum da ya yi a cikin ku ya sallama ya isa haka idan ana zaune a wani majalisi sai aka yi sallama idan mutum ɗaya ya amsa ya wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai kowa ya amsa amma ni idan mutum da ya amsa shi kenan sai ya tace suwa na sun sun zo na wuce na musu sallama mutum ɗaya daga cikin su kawai ya amsa suna can suna ta surutun banza a'a idan ɗaya ya amsa ya isa na taɓa ganin wannan ya taɓa jawo faɗa ba wani ya zo ya tashi wani ya ce na amsa maka ya ce eh na ji naka amma ta ai haibu ta amsa min ba me suke nufi to manzo Allah sallallahu ya ce idan ɗaya ya amsa ya idan kuma ɗaya ya sallama ya ta ba duk kowa sai ya sallama su duba musulunci mu tsari yake da shi sannan malamai suka ce cikin waɗanda ba za a masallama ba akwai waɗanda aka gan suna aikata taho daidai lokacin da suke aikata wani lamido in ka ɗauki abin da ke cewa lido haramun ne to shi kenan ba za ka musallama ko suna shata ko suna karta ko suna ta gulmace ko suna wasu ayyukan banza ba za ka musallama ba sai ta mun faɗa cewa malamai sun ce ba za a mai karatun alƙur'ani ba haka majalisin da ake karanta hadisi in ka zo kawai sai ka zauna ba sai ka yi sallama mun gane sannan in za a shiga masallaci ba sallama ake ba ba za ka shiga masallaci ka sai assalamu alaikum ba addu'a ake yi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma qil li dhanbi wa ftah li abwaba rahmatik ko in za a shiga masallaci sannan in za a shiga bayi ma ba sallama ake ba za ka je kai bayi za ka shiga bayi kuma ka alaikum ita ma addu'a ake yi أقول أبنى لمن يملك من الخبث والخبائث بسم الله الرحمن kun gane to daga wannan su ne wasu kunshe-kunshe da suke da alaƙa da sallah sallama Allah ya ce inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba Allah subhanahu wataala ya kasance mai isuwa ne mai kiyayewa ne mai bincike ne a game da ayyukan da ake bayi suke aikatawa idan sun aikata alkhairi sun kiyaye sallama Allah ya sani idan an maka sallama kake amsawa Allah ya sani in an maka ka amsa Allah ya sani shi zai baka lada wajen amsa sallamar da kai ko ka amsa yadda aka maka ko kuma ka ƙara Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara fahimtar da mu addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo zaman lafiya a ƙasar mu sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in an farko mun ce ka'ida a ba masu tambaya da baki dama yau gobe a ba masu takarda sai na fahimci kamar masu baki baki ne shine sai na shagalta da karanto takardun mutane to amma an mu mulahaza jiya cewa akwai ba masu son su tambaya da baki saboda haka za mu ba da dama a yi da baki insha Allah ya za ka yi to zai ka kashi in an yi zai ta na mu Allah, an zaya mai kyau a danna. mai tambaya yake tambaya yake cewa yana son ya san hukuncin musafaha da ake a haɗa hannu bi haka za ku gaisa ga hannun wannan na dama ga hannun wannan na dama sai kuma a ɗauko hannaye na hagu a ɗaɗɗewa ko a rere malamai suna da maganganu a kai a shabbaka suna abdullahi abu zai da nafi littafin ni bi da ilmi ya ce ba kyau ya ce bida ya ce ba kyau amma a shek muhammadu na salim da ya masa kake ya ce babu nassin da ya zo ya ce ba za a so da in kun gaisa da wani kun yi haka a matsayin girmamawa to ba za a ce an yi laifi kun gane ba laifi ba ne so da ka gaisawa haka abin a ɗan yi haka da hannu ka ƙara kukun ta yadda yake tambayar ita ko irin yadda ake gaisawa nan sai ga hannun dama ga hannun dama na wani dama da su ake da hannayen dama ake gaisuwa ko ake fasaha to sai kuma a ƙara wasu a ɗaddora a nan a rufe a haɗin da hannayen har ma kila a kirkisa mun gane ai to shi a shek bakar bin abdullahi abu zai ya ce bid'a amma a shek muhammad salim usaimin ya ce ai babi ne na al'adar mutane an ba su yi so da ka babu laifi a cikin aikata haka in ina tare da shek muhammad bin salim al-usaimin rahimahullah magana shi ta fi daidai ba laifi ba ne in an yi wallahu alam na'am Wa alaikum salam نعم Na'am. Kamar me? Na'am, sai na ka abu. Na'am. yana magana ne akan cewa yanzu irin su ka abu sai na ka abu da aka yi magana ta tazu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa manzansa ya ba da umarni kar a musu sallama shin Allah yana yin haka ne domin ya fitar da wani hukunci ne eh, ai da abin da Allah ya yi abu na farko Allah na yin haka don ya girmama yanzu ka ga abu ai gashi an ba da tarihi ya zama ya zama babban mutum a musulunci wataƙila da bai yi wannan takallufin ba tarihin shi ba zai shahara a cikin musulunci ba amma sai Allah ya kaddara masa bai je yakin ba amma kuma sai ya tuba saboda haka akwai zunubin da ba zai je sai zunubin ya zama masa kuma hanyar ɗaukaka nan ba an ce fa a yi tsaye ba ne akwai zunubin da Allah zai kaddara ma mutum ya yi mun gane ai amma kuma Allah yana son ya ɗaukaka shi ne ta hanyar ya tuba sannan na biyu Allah na kaddara haka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan a samu hukunci da fikir mun gane kun ga misali abinda aka kaddara mana na Aisha radiyallahu ta'ala an hana a mata kage ai ya jawo hukunci da na yi ce wallahi ban zata Allah zai tokar da wata sura saboda ni ba amma ka ga suratul mulk ai saboda na Aisha aka tokar da ita aka yi bayani aka barrantar da ita aka kubutar da ita aka tsine ma waɗanda suka mata sharri kuma tsinuwan nan ta bi waɗanda suka ci gaba da yaɗa wannan sharrin har zuwa ranar tashin alkiyama kun Allah na yin waɗannan abubuwan saboda hikima So daga Allah baya yin abu ba tare da hikima shi daga cikin sunayensa akwai alhaki Allah da hikima hikimar ta kala ko hikimar ta kauniya ko hikimar ta shar'iyya ko kuma hikimar kauniya ita ce yadda ya zaɓi ya tafiyar da duniyar nan sai a yi hadari a ƙiyar ruwa hikimar Allah ce sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa bara a fara ruwa a watan rabiul akhir wani watan kuma sai a kima wata shekarar kuma sai watan sha'aban sannan za a fara ruwa ko haka duk tsarin ubangiji sannan akwai hikimar ta shar'iyya duk abin da zai hukunta na shari'ar tato da hikima yake ya yi da ka Allah ta'ala ala wa ala cewa na alaikum salam eh, eh. samu shi ne ya mai To, a ƙa'ida yana tambaya ne idan mutane guda biyu aka musu sulhu ɗaya ya sulhuntuwa. Musulunci ya ce fa a yaƙe shi. Haka Ƙwar'ani ya bada wuri. Wa in ne min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahum. In bagat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. ana rigima tsakanin mutane guda biyu aka musu sulhu sai dai yake yadda da sulhu kuma ba cuta a cikin sulhu to ka'idan musulunci duk a haɗe a yaƙai ba a kallon shi ba ko kila ma a goyi bayan shi a samu wasu koma bayan su goyi bayan ka alhali an san shi ne bai da sulhu ba Qur'ani ne faɗa idan jama'u guda biyu suka yi rigima a tsakanin junan su yi musu sulhu idan aka yi sulhu ɗaya ya yadda sai jama'a ta ke ta da sun to faqatu lati tabbi hatta tafiya ila amrillah sai a hada ayaki wanda ya iya da sulhu ko kuma jama'ar da take ta da sulhu sai a hada ayaki. yaki da al'ummar musulmi su gaba da su mun gane kuma daga cikin sufofin munafiki akwai idan an yi husuma da shi fajara sai ya fajirci an musu sulhu ya iya da sulhu kuma sulhu ga baki ɗayansa alkhairi ne haka ƙur'ani ya ce wa sulhu khair sulhu alkhairi shi yasa sulhu tsakanin mutane guda biyu an yadda ai ƙarya a cikin kai ƙarya lada za ka samu ƙarya mai lada ce da wani da wani ana gaba sai ka shishirya ƙarya ka zulzulla ta kuma ka samu lada ka haɗu da tayin ka ce yanzu wallahi muka hatta wallahi ka wallahi tallahi yanzu muka gamu da wani ai ai wani tun ya ke fi ku haɗu ai ya ce na gaishe ka kuma duk wannan abin da ya faru tsakaninku wallahi shi ya wuce ta ce dan Allah ka yabe mai Allah ni ba ta haɗu wani ciki na mana lega in ya gamu da dai shi ma ya sake masa haka kaga da sun haɗu ne za a fara yi za dan fara yaki daga nan ko sai hadewa a su to an yadda da wannan saboda girman suwa a musulunci na'am akwai sauran lokaci to shi ke ne wai an cinye lokaci <laughs> wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bi Allah kai mu gobe sai mu ci gaba sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in